Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. jiragen yakin turkiya sun kashe akalla mayakan kurdawa 36 a cikin wani farmaki da suka kai akan wata rundunar masu ra'ayin gwamnatin siriya a ji asabar a gundumar afrin da ke arewa maso yammacin siriya yanki da ke hannun kurdawan a cewar cibiya mai sa ido akan yakin siriya rundunar sojojin ta syria democratic forces sdf a takaice ta tabbatar da wannan farmaki ta sama a cikin wata sanarwa amma kuma bata bada adadin waɗanda suka mutu ko kuma inda aka kai wannan harin ba sdf rundunar mayakan gwamnatin syria ce da ke taimakawa kungiyar mayakan kurdawa ta ypg cibiyar mai sa ido a kan yakin syria da ke zaune a birtaniya ta ce wannan farmaki shine na cikin uku da aka kai akan rundunar mai ra'ayin gwamnatin syria a wannan yanki kasa da sa'o'i 48 rundunar ta isa birnin afrin ne a makon da ya gabata domin su ba da taimako ga mayakan ypg bayan wata guda da kurdawan suka buƙaci taimako tun lokacin ne rundunar haɗin gwiwa a jagorancin turkiya mai adawa ta fara kai hare-hare a yankin afrin a ranar 20 ga watan janairu lamarin da ke ƙara ta'azzara cibiyar mai sa ido akan yakin ta ce rundunar da turkiya ke yi wa jagoranci ta kwace sama da kashi 20 cikin 100 na afrin bayan ta kwato garin rajo da ke arewa maso yammacin gundumar afrin din a jiya asabar kasar china ta yi kashedi akan mummunan tasiri da shirin harajin amurka zai yi wa kasuwancin duniya idan shugaban amurka donald trump ya ci gaba da ɗora harajin kashi 25 na cikin 100 akan karafan da ake shigowa da su daga kasashen waje. shugaban ma'aikatan harkokin kasuwanci da hukumar bincike na ƙasar china wang hejong ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin ranar juma'a cewa wannan harajin zai yi babban lahani ga hulɗar cinikayya da cibiyar kasuwanci ta duniya take kullawa kazalika zai yi mummunan tasiri akan hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashe jami'in na china ya ƙara da cewa idan har mataki da amurka ke niyyar ɗauka ya tabbata zai addabi muradun china kuma china za ta yi aiki da kasashe da wannan lamarin zai shafa don kare 'yancinta da muradunta a hali da ake ciki kuma firaministan kasar canada justin trudeau ya ce canada ba za ta amince da haraji da trump ke niyan bullowa da shi ba kuma ya ce a shirye yake ya kare masana'antun kasarsa. shugaban kasar burkina faso roch kabore ya kira ga jama'an kasar a jiya asabar da su baiwa sojoji haɗin kai wurin aikinsu wuni guda bayan da wata kungiyar 'yan bindiga ta shirya kai wani hari a kan ofishin jakadancin faransa da cibiyar al'adu da kuma helkwatan sojojin afirka ta yamma a babban birnin kasar burkina faso wagadugu ya ce ina ba al'umma kwarin gwiwa da su baiwa sojoji da sauran jami'an tsaron kasa haɗin kai a wannan yaƙi da muke yi da 'yan ta'adda in ji shugaban ƙasar kenan a cikin wani jawabinsa akan talabijin kasa. kungiyar ta'adda mai ikirarin fafutukar kare musulmi da musulunci ta gsim a takaice ko kuma jama'a nusratul islam wal musulmin a larabce ta ɗauki alhakin kai hare-haren ajiya asabar a cikin wani sako da kamfanin dillancin labaran ƙasar murtaniya al'akbar ya gano wannan kungiya da ta hada da kungiyoyin mayakan jihadi guda uku a kasar mali wadda suke da alaka a can baya da alkaida ita ce take shirya kai manyan hare-hare a kan fararen hula da rundunonin soja tun lokacin da aka fata a bara kusa da gidaje da ma'aikatu miliyan biyu ne suke fama da rashin wuta a yankin tekun gabashin amurka a jiya asabar biyo bayan wata guguwa da ta haddasa ruwan sama kamar da bakin kwarya da dusan kankara da kuma iska mai karfi daga jihar maine inda gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci zuwa jihar carolina ta arewa dukkaninsu a kudancin amurkan mutane bakwai ne suka mutu sakamakon karyewar bishiyoyi a lokacin da guguwar ke faruwa a jihohin virginia pennsylvania new york da kuma connecticut, connecticut da rhode island gwamnan jihar maine charlie baker ya ayyada dokar ta ɓaci a je asabar kamar yadda gwamnonin jihohin virginia da maryland suka yi da safiyar jiyan ayyana dokar ta ɓacin ya ba jihohin daman samun taimakon kudade da gwamnatin tarayya su magance barna da guguwar ta yi musu Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A daidai lokacin da masana suke ƙara jaddada muhimmancin koyawa yara karatu da harshen da suka tashi da shi ko harshen uwa, sai ga an kaure da muhawara kafofin sada zumunta a Najeriya kan yadda wasu iyaye a ƙasar suka tashi haikan sai 'ya'yansu sun koyi karya harshe kamar yadda baturen Ingila yake magana. Sakamako wani sabon silima da ya fito inda watakila wani ɗan Najeriya ya yi fice. Suna ganin watakila hakan zai baiwa 'ya'yansu nasara ko kuma damar samun shiga silima su yi kuɗi. A baya kuma mun kawo muku rahotannin cewa wasu iyayen a Abuja 'yan arewacin ƙasar ba wasu bare ba. Suna ɗaukar waɗanda suka yi karatu a nan Amurka saboda koya 'ya'yansu karya harshe su yi magana tamkar mutumin Amurka. Bugu da ƙari akwai wasu iyayen har wa yau 'yan arewacin Najeriya waɗanda ba sa ma magana da 'ya'yansu a gida da wani harshe illa banda harshen Bature. To mutuwar zuciya ko raina kai rashin sanin darajar abin da Allah ya baka suna daga cikin dalilai da masana suke dangantawa da irin wannan matsala. Kamar yadda Kila ba za ku kasa ji ba ashirin da 22 ga watan Fabrairu da ya gabata ita ce ranar mutunta harshen uwa ko harshen da yaro ya tashi da shi. Masana suna danganta amfani da harshen uwa a irin nasarar da ake samu a shekarun farko na koyar da karatu ga yaro. Dr. Ahmed Mohammed Bedu, malami ne a sashen koyar da harsuna na jami'ar Maiduguri, ya zanta da lawar sani kan muhimmancin harshen uwa a neman ilimi. a tomalalau masana sun nuna cewa shi harshen uwa ko kuma abin da ake kira watan watan farkon harshe da mutum ko bil'adama ya fara amfani da shi wadda turanci ake kira mother tongue language ko kuma first language ne harshen da mutum ya tashi ya same shi bisa baiwar da allah ya masa ba tare da wai mu'amala ne ta sa ya koya ko kuma ya je aji ya koyi wannan harshen ba watan abin nufi a nan shine kowane ɗan adam kamar yadda noam ya nuna ana haifarsa da wata baiwa na koyan harshe na wurin da ya samu kansa ko ba lalle lalle mane a harshen uwa ɗin ya zama cewa shine harshen mahaifiyarka ana nufi da cewa farkon harshen da ka fara tashi da shi ka buɗe baki da shi shi ake nufi da harshen uwa a iya haifan mutum bahaushe amma idan ya tashi a birnin london kaga ya tashi da turanci lalle hausa bai zama harshen uwa ba a gare shi amma turanci ya zama harshen uwa gare shi domin shi ne harshen da ya buɗe baki da shi wani shi ake nufi da harshen uwa to tasiri kan batun harshen uwa da yake harshen uwa shine wundo na farko da mutum ya fara sada duniyar tunaninsa abin ake kira mental conceptualizations da kuma duniya irin tamu da muke gani watan wannan harshen uwa shi ya fara sada shi to tun da wannan harshe shine harshen da mutum ya fara amfani da shi a rayuwarsa ta duniya wata shi harshen uwa da masana suka bayyana kaga duk lokacin da aka yi ce da shi kuma za a fara ba mutum ilimi to samar masa da wannan ilimi da kuma fasaha da fahimta zai zama a sauwaƙe fiye da a ce kuma ɗauko wani sabon harshe wanda ba shi yake amfani da shi ba a wannan lokaci da yake yarinta ko ke kuruci a ce za a koyar da shi shanin harkar ilimi masana sun bayyana cewa akwai ɗimbin alfanu tattare da watan fara amfani da harshen uwa wajen ba wa yaro ilimi ɗimbin alfanun sun hada da abin da ake kira watan za a iya samar da ci gaba ga yarurruka da suke da karanci ko kuma basu da galihu wadda a turanci ake kira underprivileged languages a alal misali idan ka ɗauki harshen hausa a nan mu najeriya musamman ma a nan arewacin najeriya za ka ga ya fita goma shi ta fuskar bincike ta fuskar nazari ta fuskar amfani da shi a harkokin kasuwanci da mu'amalanmu idan ka ɗauki kaman camba ko ka ɗauki harshen gizim ko ka ɗauki harshen bole ko kuma ka ɗauki harshen tangale zaka cewa waɗannan yarurruka ana an takaita amfani ne da su a iya garuruwa ko kuma a iya mu'amala na tsakanin wannan al'ummu da suke magana da wannan harshen to kasan ba a koyar da harshe sai an rubuta shi watan an samar da tsari na nahawunsa watan abin da ake kira ƙa'idoji na ginin jumla na ginin to kaga idan kowane harshe aka ce za a fara amfani da harshen uwa wajen ba wa yaro ilimi to ƙananan yarurrukanmu za su samu dama ta yadda za a wata rubuta su a rubuce a samar musu da abin da ake nufi da kamar harfa da za a yi amfani da su wajen rubuta wannan yare kuma kafin a rubuta wannan yare a rubuce dole sai an aiwatar da nazari ta yaya wani irin kwayoyin sauti wannan yaren yake da shi domin a samar shi kasan kwayar sauti daban kuma harafi ma daban to kaga waɗannan ayyuka ne wanda idan aka yi kaga wani alfanu ne da zai zo ma wannan yare ko kuma harshen uwa da zai amfani da shi wajen koyar da al'umma sannan abu na biyu a tasirin amfani da harshen uwa wajen koyar da yaro shine zai sa kowane ɗan adam ya ji cewa yaren da yake da shi yana da muhimmanci a rayuwarsa domin yare wani banki ne ko kuma ma'adana ce ta al'ada yayin da aka ce mutum an bar shi ya yi nesa da yaransa wannan gobe an ƙara haifar wannan ya yi nesa da yaransa wataran za a wayi gari a duniyan nan a ga an rasa yarurruka da dama Shugabar wata makarantar firamare da sakandare ta Islamiyya a Zoro da ke jihar Kebbi Hajiya Hauwa Abubakar sheme. ta ce akwai bukata matuƙa musulmi su ɗauki ilmin zamani a zaman ibada. Hajiya wata wannan kiran ne a hira da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad. da farko ga bayani da ta fara yi. To kiran da zani to a cikin wannan hali da muka shigo na taɓarɓarewa tarbiyya gaba ɗai da kuma taɓarɓarewa ilimi na ɗaya mata sai kaga ana tsammani kamar dai an waye irin yadda an kaito ma zamanin da ɗaya mata ba su da ilimi to har yanzu wagga matsala ba a kauce mata ba har yanzu dai tana nan saboda rashin ilimi babban matsala na kuma rashin ilimi yana iya kama mutum abubuwa in zahisa ya rabu da addini shi ya rabu da Allah har ma ya kai shi ga samun matsala babba kuma neman ilimi ga kowace ɗiya mace ko da ba karamar yarinya ba ko babba kai ko tsohuwa ta dole na ta je ta da ilimi saboda da ilimi wajibi na ba ka sanin Allah sai ka te ka nemi ilimi kuma Allah ta baraka wata ala ya ce ta arafu ni kabla an ta'budu ni ka nemi sani na kamin ka bauta ta mini to idan baka san yadda zaka bauta Allah ba kaga ka ka samu hasara mai yawa kuma ka ɓaci don haka kiran da zan yi ga 'yan uwa musulmai su ji tsoron allah su sani allah bai halicce mu don biɗar duniya ba Allah bai halicce mu don mu taho mu kama jin daɗi mu sheƙi a duniya ba a'a Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutane da aljannu don koyi masai don su bauta mana don haka bauta Allah cikin duhun jahilci cikin makatta ba shi yiwa sai kana da ilimi in kana da ilimi za ka san Allah za ka san haƙoƙan mutane za ka san haƙoƙan ɗiyanka za ka san haƙoƙan kowa za ka san yadda za ka zauna da jama'a za ka san ma'amalat da za ka yi da kowa don haka kowa ne musulmi wajibi na kuma rashin neman ilimin nan gare ka to za ka samu kanka cikin zargi ranar lahira ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma za a tambaye ka to in muka karkato muka koma cewa batun ilimin a zamani kuma ba na'am shi ilimi kamar wanda aka ce mana boko kenan ku. ilimin boko ya halatta ɗiya mace ko ɗa namiji kowane a bashi ilimin boko saboda shi ilimi na boko kamar a ɗauke shi matsayin tarbiyyata sannan ilimin boko sana'a ce sannan kuma ilimin boko kariya ne saboda akwai abubuwa idan mu musulmai ya kamata mu ɗauki ilimin boko ba matsayin boko ba mu ɗauke shi addini yanzu in ɗanka ya yi ilimi ɗiyakki mace in ta yi ilimi ta zama malama ta iya a sai ta ba da tarbiyya idan ɗiyakki mace ta yi ilimi cikin boko za ta karatu aikin asibiti sai ta zama mai yin jinya sai ta zama tana taimaka ma mata yan uwanta wurin haihuwa ta taimaka ma duk abin da ba a son ɗa namiji ya taɓa ɗiya mace saboda musulunci yana ba da kariya ga ɗiya mata sai a samu ɗiya mata sai a tura su wannan fage su zama suna za su yin wannan lalura ba ɗa namiji ba sannan kuma ilimi yana da muhimmanci sosai da sosai ga ɗiya mata har dai a ce ta fannin da za su zamo wa uwaye su gina wuraren da za su tarbiyyantar da 'ya'yansu a koya musu sana'o'i duk kaga cikin ilimin boko saboda zaman banza laifi na babba annabi ya hana zaman banza haka cikin ilimin boko ta nan na ɗiya mace za ta samu kanta ta iya abubuwa waɗanda lokaci ya zo da su ta iya girke-girke ta iya zamantakewa ta iya tsafta ta iya komi ai kina ganin yaran da an ka sa makaranta ba su ɗaya da waɗanda da ba da ba su makaranta ba ko tsafta su da iya magana su da iya lamuran su da komi da komi ba ɗaya na ba to ke ga in ka ɗauki ilimi na boko a matsayin addini to bai zama kai abin gaba ba boko na ba ya zama addini don kuma kai ilimi da niyyar ka taimaki al'umma duk wanda ya karatu ne ba don wai abin duniya ba a'a ya yi ilimi a matsayin sana'a ya yi ilimi a matsayin taimako al'umma to sunan karatu ne addinin Allah kuma Allah zai ba shi lada to uh, hajiya wace shawara zaki bayar game da masu daukar 'ya'yansu mata da suka isa zuwa makaranta a matsayin 'yan jagora a fagen barace-barace maimakon sanya 'yan zuwa makaranta don su samu ilimi to gaskiya wannan barna ce saboda akwai abin da musulunci ka ce masu zariya wato hana barna to kai ga wanga kamar an buɗa ma yara 'yan mata hanyar ɓanna. saboda akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hana su saboda suna kawo zina kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya ce wala ta karabu zina huka na fashatan wasa asabila kada ku kusanci zina to yan matan ga da kika gani ana sawa jagoranci suna zuwa suna hulɗa da maza a kan haka nan ma yasa iyayensu da ka sa su jagoranci su yi bukata yar jagora mace saboda ita ka kallon ɗa namiji ta ba shi shawa a kanta ana iya marmako a almajiri naira hamsin ko naira ɗari ta cika an bata naira dubu wurin wannan abin za a yi wani kallo na shawa tsakaninta kuma in sun ka tahi biyarsu suna wanka su ci gaya su ci shiri suna eh, suna taya saboda haka matsalar da an ka sha samu akan ɗiya mata masu jagoranci barnar da an kai wallahi ba ta ko rayuwa duk wani mai kallo duk wani mai lura ya san lalacewar da ɗiya 'yan mata sun kai wurin jagorancin mabaranta ɗin nan suna zuwa suna bara to ba ta ma ko rayuwa cikin da an kai musu bayan ma ko dai abin ga saboda an samu matsaloli shawarar da zan ba su wa ga iyayensu su ji tsoron Allah saboda Allah ya ba su ɗiya ba don su lalata su ba ɗa amana ce ranar lahira Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka annabi rahama sallallahu ya ce ala ku saurara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku saurara dukkanin ku masu kiyo kuke wani ku sai an tambaye shi game da abin da an ka ba shi kiyo duk wanda ya dodi ya mace budurwa ya sata gaba yana yawo da ita ya koya mata roko barna ta farko ya koya mata hulɗa da maza ya koya mata zuwa ta yi an so sadaka wani kada ta ce ta in baki sadaka da nan na za su kyauta maganar su in lokaci ya ta sai inda za ta isko shi don hakan ga ya kamata ya ji tsoron Allah yadda za a yi ya kamata gwamnati ta shigo ciki saboda al'amari na wanda annabi rahama ko ya ce man ra'a minkum munkara fal yughayyiruhu bi cikin ku wanda ya gabarna shi yi kokari shi gyara ta hannun shi shugabanni su adda ikon gyara barna da hannunsu yace fa mala wanda kuma bai samu ikon ta gyarawa da hannun shi ba ya tafi bilisanihi to a sa baki su ko malamai su yi ta wa'azi suna kiran mutane suna musu nasiha suna nuna musu illa ta wannan abin a duk wanda ka kallo ba ma abin ma da labe labe na ba wagga barna ga hilin Allah take don haka ya kamata malamai su ko su yi tsaye a yi wa'azoji wuri wuri wuri a lura da mutane bancin wa'azi ya ce fa ilmes taɗe wanda kuma bai iya yi da halishi saboda in ba malami kake ba ko kayi wa'azi kila ba a sauraron ka to ya ce fa bi kalbihi to ka ji ci ciwon abin na yace zalika adaful iman wannan shi a mahi rauni imani don haka ni ina kira ga shugabanni da su malamai da su iyaye su yi kokari su ga cewa kwata-kwata-kwata an kauce wannan abin a hana Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga Benin Kebbi, nigeria. Daga Katsina kuma shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsinan Dr. Aliyu Idris Funtuwa ya ce majalisar kula da kwalejojin ilimi ta sake duba manhajar karatu a irin waɗannan makarantu kuma ta saka ilmin manya ko yaƙi da jahilci a jerin ilmi da makarantun za su bada. Dr. Idris ya bayyana haka ne a tattaunawa da da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa. Yara to kuma ilimi ne wanda ake tsara musamman wanda ke tafiya da irin tunaninsu na manya da kuma irin harkokinsu na yau da kullum wanda ya bambanta da wanda ake ba sauran ɗalibai yara. Kama nan makarantarka akwai ko sashen na ilimin manya? eh wato ai kwanan nan ah, ah, hukumar da ke kula da ah, makarantunmu wato wadda muke kira national commission for colleges of education sun sake duba manhajoji da ake koyarwa a makarantunmu to sai suka ga yana da fa'ida sa wato manhaja wadda za ta kunshi wannan sashi na da ilimin manya saboda haka sai aka aka suka shirya wannan manhaja wanda muke kira minimum standard na adult and non formal education kuma aka umarci eh, sabon tsarin ya umarci kwalejin ilimi irin namu da mu bude eh, wato sashi wanda zai rika koyar da ilimin manya su irin waɗanda suke so su zo su shiga wannan sashe wani tabbaci kake da shi gare su na su zo ba a shirye ko za ku tallafa musu wajen koya musu kusan idan ka dubi yadda al'amuran suke sai sai ka ga kamar a baya an dan so ne a yi sakaci lokacin da turawa suka zo sun ban mana tsari na ilimin manya a lokacin nan za ka bi tsayin garuruwa waɗanda ake da su a nan za ka ga akwai bayan library da ake da shi na wannan akwai wuraren da suke ce ma ɗakin karatu reader room sannan kuma akwai hanyoyi da suka bi na koyar da yaƙi da jahilci ilimi na musamman wanda wanda kananan hukumomi aka danka ma wannan social welfare divisions din su su aka danka ma wannan nauyi su rika koyar da eh, ilimin manya ana koya musu wato musamman dai abin da ake bukata shine mutum ya iya rubutu da karatu da zai iya fahimtar lamura na duniya yanzu inda suke tafiya da inda ya je kan shuwaye ba sai an ba ya nuna kaza me yayi wannan an bashi hata kuɗi nawa ne aka rubuta nan shi da kanshi zai iya ganewa musamman shine manufar ilimin manya din ba wai ilimi ne mai zurfi wanda zai ta a'a ka iya karatu da rubutu aka iya ɗaukar littattafai waɗanda suke koyar da abubuwa na rayuwa ka karanta ka fahimce su su yi maka amfani to ko mutane suna da sha'awa kwarai da gaske zaka ga suna da sha'awa waɗanda ba su da wannan ilimi din suna da sha'awa su samu dama wadda eh, za su sami wannan ilimi din eh, to kuma alhamdulillah gashi an sami an sami irin waɗannan kafofin yanzu ba kamar da ba da ka san ilimi din ya na manya din da ya fi saboda a da akwai su da yawa da in ka duba abin da ake kira reshu rinjaye za ka ga manyan sun fi ma yaran yawa waɗanda ba su da ilimin to ta lokaci da lokaci na tafiya irin muhimmanci ne kan ilimi da gwamnatoci suka bada sai koma cewa ah, kusan ko da baka da ilimin zaka a yayanka kai ka saboda ka san amfanin shi ka tura su ah, makaranta to manya din yanzu waɗanda ba su da irin wannan ilimi din ba su da yawa sosai akwai wasu irin kungiyoyi haka kamar yan sintiri wanda ake fi sani da yan vigilante a turanci za ga mafi yawan su dattawa ne kuma suna kira da su ma a tsoma su cikin irin wannan shirin na ilimin manya to ku misali in suka zo nan wani irin rukuni za ku sa su idan misali su ka san kamar yadda na ga maka shi ilimin manya an tsara shi ah, ilimi ne na musamman wanda ya haɗa kowane ne ba ɗan sintiri ba kawai eh, wato kowane magidanci wanda bai da ilimi to manhaja ɗin ta ba da tsari ne iri ɗaya wanda za a bi a koya masu kuma kamar yadda na gaya maka ah, ana an fi mai da hankali kan abubuwa guda biyu ya koyar da karatu da rubutu da kuma lissafi haka inda za su iya za su iya lissafi waɗannan abubuwan su ne suka fi mai da hankali ka fi mai da hankali wajen wajen koya musu saboda ka hada da ɗan sintiri da duk wani da bai da ai ɗan sintiri ba wani mutum bane daban da shi in dai bai da ilimin to ya fada cikin eh to ai shine amfanin da zai musu kenan kamar na ga maka babu babu wani wanda aka yi ma shamaki wanda ke duk wanda ke da sha'awa ya zo ya yi karatu din wanda za a ba shi. mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan tefo-tefo lokacin sikiriti yat sati wanne ba ƙari a duba ko bara da suna sati sif to ga yanzu an kara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya ƙara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusau kasashen kahin. Garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato suna samun kari. Ba bayan sakandire ɗinmu akwai na koyon malanta, akwai ta ta da gusa da bidda hambe na bayin ƙetare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kafitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga bayan da na gani ba shi ya ne ya kana da ilimi to ka yi ce riban noman ka ba ji ba ka yi doka kama ba. Masu haro duka kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da Chubahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.